Ezra Sura tara Addu'ar Ezra game da auratayya Bayan an yi waɗannan abubuwa duka, sai shugabanni suka zo wurina suka ce, Mutanen Isra'ila, har da firistoci da lawuyawa, ba su keɓe kansu daga maƙwabtansu ba, ba su kuma keɓe kansu daga irin rayuwar ƙazantar mutanen ƙasar ba, wato, rayuwar irin ta Kan'aniyawa da Hittiyawa. da firiziyawa da yabusiyawa da amanawa da Mowabawa, da Masarawa, da Amoriyawa, sun auro wa kansu da ’ya'yansu ’yan mata mutanen nan, ta haka aka kwaɓa zuriyar da aka tsarkake da ta mutanen nan da suke tare da su, shugabanni da manyan ma'aikata su ne a gaba gaba a aikata wannan abin kunya. Sa'ad da na ji wannan, sai na yaga rigata da alkyabbata na tsintsinke gashin kaina da na gemuna, na zauna, na rasa abin da yake mini daɗi, sai duk waɗanda suke tsoron maganar Allah na Isra'ila suka kewaye ni don su ji wannan rashin imani wanda waɗanda suka dawo bauta suke yi, na kuwa zauna a can a rikice har lokacin miƙa hadaya na yamma. Sa'an nan a lokacin miƙa hadaya na yamma na tashi da ɓacin rai da yagaggun kayana, na durƙusa na miƙa hannuwana sama ga Ubangiji Allahna na kuma yi addu'a na ce, Ya Allah, ina cike da kunya, ba zan iya ɗaga fuskata gare ka ba, ya Allahna, domin zunubanmu sun fi mu tsayi, tudunsu har ya kai sama, tun daga zamanin kakanninmu har ya zuwa yanzu, zunubanmu suna da yawa, domin zunubanmu mu da sarakunanmu da firistocinmu, aka kama mu, aka walaƙanta mu, muka zama bayi a hannun sarakuna waɗansu ƙasashe, amma a yanzu, a wannan ɗan lokaci, Ubangiji Allahnmu ya yi mana jinƙai, ya bar mana saura, ya kuma ba mu wuri a wurinsa mai tsarki, ya kuma ba mu ganin haske, ya ɗan rage mana nauyin bauta, ko da yake mu bayi ne. Allahnmu bai yashe mu cikin ɗaurin talala da muke ciki ba, ya sa sarakunan Farisa suka yi mana kirki, ya ba mu sabuwar dama don mu sake gina haikalin Allahnmu, mu kuma gyara katangar, ya kuma ba mu kariya a Yahuda da Urushalima. Amma yanzu, ya Allahnmu, me za mu ce game da wannan? Gama mun ƙi bin dokokin da ka bayar ta wurin annabawa lokacin da ka ce, ƙasar da za ku mallaka ƙasa ce marar tsarki, mutanenta sun ɓata ta da ƙazamin hali, ƙazamin halinsu ya ɓata ko'ina, saboda haka, kada ku aurar musu da ’yan matanku, kada kuma ku auro wa ’ya'yanku maza ’yan matansu, kada ku yi wata yarjejeniya ta abokantaka da su, idan kun yi biyayya za ku yi ƙarfi ku kuma ci albarkar ƙasar, har ku bar wa ’ya'yanku gado na har abada. abubuwan nan sun faru da mu sakamakon mugayen ayyukanmu ne, amma duk da haka, ya Allahnmu, ba ka ba mu horo bisa ga yawan zunubanmu ba, ka kuma bar mana saura, za mu sake ƙin yin biyayya da umarnanka mu yi auratayya da mutanen nan da suka aikata waɗannan abubuwa banƙyama? Ba za ka yi fushi da mu ka ƙone mu da fushinka har babu ɗan saura ba? Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, kai mai adalci ne, yau an bar mu da sauran da ya tsira, ga mu nan a gabanka masu zunubi, gama ba wanda zai iya tsayawa a gabanka.